بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى ولا تتبعوا أحواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم في المعتدين وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأخبر أن من اتبعه وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ولا يشكى كما شكي المغضوب عليهم فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bugu bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraq musamman ma mabiya addinin shi'a wanda wannan shine darasinmu na ashirin da biyar a jerin gwanon darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da talatin da tara idan ba a manta ba ibn taimiyya yana magana akan abubuwan da suke jawowa mutum ya bace, ya bar hanya ya saki hanyar allah da ta manzansa da ya ce abubuwa guda biyu ne wato na ɗaya kin gaskiya da kuma bin son zuciya idan mutum ya ƙi gaskiya sannan kuma ya bi son zuciyarsa to shikenan zai zai bace hanya ko dai ya zama ya bace da ilimi wato yana sane ya san abin da yake yi ba daidai bane ya san abin da ya bari na gaskiya shine gaskiya amma duk da haka ya zaɓi bata ya zaɓi makanta ya zaɓi taɓewa da halaka kan shirya to wannan yana da kamanceceniya da yahudu sai kuma wanda zai ɓace bisa jahilci wato ya fifita zamansa a jahili sama da ya tashi ya nemi ilimi saboda haka yi ta wato shirmansa wajen bautar Allah yadda ya ga dama ba tare da ilimi ba to wannan batacce ne yana da kamanceceniya da nasara waɗanda suka ɓace hanya suka kaucewa hanyar Allah tare da jahilci ba da ilimi ba shine malai ya ci gaba da cewa wa wasafa al'alima allazi lam ya'mal bi ilmihi bidhalika fi qawlihi ta'ala watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وتؤبنجي مدعوك كنسلكي kamar yadda ya sifanta yahudu da cewa batattu ne halakakku ne saboda sun san gaskiya amma sun kibinta a ayar da muka karanta wacce ta gabata sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ubangiji ya sifanta su da cewa suna fifita sabilal ghayyi wato tafarki na halaka tafarki na danna gaskiya da take ilimi akan tafarki na shari'a Allah ya sifanta su da wannan to haka nan ubangiji ya sifanta malamin da yake yin aiki da iliminsa ya sifanta shi da halaka da take ilimi da kaucewa hanya wadan zalika din yana komawa zuwa ga alghiwaya wacce ta gabata a cikin maganar ta baya inda yace wali wa safa Allahu al-yahud bil to wannan giwaya din wato mutum ya san gaskiya amma ya take gaskiya. ya zama yana da ilimi amma ya rika yin aiki sabanin iliminsa ya rika bin hanya irin tabatattu ta jahilai wannan ita ce ake cewa giwaya to Allah ya sifanta dukkan wani malami wanda Allah ya bashi ilimi amma bai yi aiki da iliminsa ba cewa wannan halakakke ne batacce ne taɓaɓɓe ne Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu fansalaka minha amma sai ya zame jikinsa daga wannan ayoyin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bishi. har ya cin masa fa kana min al-ghawin don aka sai ya zamo cikin halakakku Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka matsayinsa da waɗannan ayoyin walakin lahu akhlada da ilan ard sai dai shi ya dakire zuwa ƙasa wattaba'a hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhat aw tatrukhu yalhad ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وبنجي يتي مثالا سكما مثال كريني فمثله كمثل الكلب كمر مثال كريني إن تحمل عليه إن تحمل عليه إنك كي مسا أوكي يلحس ذاك جينا واتو ينا شيكا ينا فتود هرشنسا أو تتركه كوكا ربدا شيكا يعني شيكا yalhad zai dai ci gaba da ainihin azaro da azaro da harshen sa zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina Allah ya ce wannan shi ne misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم tafakkaru. ka ba da irin waɗannan labarai ko ka ba da labari domin waɗanda suke masu tunani su ji wala Allah ta yi tantance da tunani akan wannan labarin ubangiji maɗaukakin sarki a wannan ayar ya sifanta mana sifar wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi amma kuma maimakon ya yi aiki da iliminsa ya samu ɗaukaka ubangiji ya ɗaukaka shi da wannan ilimin sai ya yi watsi da wannan ilimin ya yi buris da shi ya sa kafa ya take shi kamar bai sani ba sai ya zama na wannan ita ce sanadiyar wato ɓacewarsa ubangiji ya ce watulu alaihim ka karanta musu wato ka karanta musu na ba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyinmu ubangiji alkur'ani ya buɗe kisoshi daban-daban da irin wannan jumla ka karanta musu watulu alaihim wato ka karanta musu su waɗanda kake ma wa'azi su waɗannan mushrikan arnan waɗanda kake ta gwagwagwa da su kake kokarin su fahimta to ka karanta musu wato ubangiji ya ce a karanta musu irin waɗannan labarai don su zama musu wa'azi su zama musu izina su zama musu faɗakarwa su samu karantarwa daga ciki shi yasa a cikin Allah ya ce zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu wato aka ba su wannan labarin da su domin su wa'azantu su ɗauki misali kada su ma su yi irin abin da waɗannan mutane suka yi su ma su fada cikin irin halakar da su ma da waɗancan suka fada shi yasa za mu ga a gurare da dama ubangiji ya buɗe kisoshi da kalmar watulu alaihim watulu alaihim naba nuhin in قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي zuwa ƙarshen الله Ubangiji ya buɗe da يبوء إلى na ba a نوح ka karanta musu labarin annabi nuh watlu alaihim naba ibrahim ka karanta musu labarin annabi ibrahim natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq natlu alayka muna karanta maka labarin annabi musa da fir'auna bil haqq saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya bude kissoshi da dama da irin wannan da wanda irin wannan jumla watlu alaihim naba abnai adama بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حزوا قرشن كسر sauraka alaihim din nan da ubangiji yake ya ambata ana nufin wato waɗanda suke sauraron ka su waɗannan mushrikai da suke sauraron ka da duk ma waɗanda za su zo baya za su zo daga baya a karanta musu domin su ji irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya labarta irin waɗannan labarurrukan ko don a ɗau izina da wa'azi da darasi ko kuma don a samu karantarwa da ilimi ubangiji ya amfani da kalmar tilawa watlo alaihim game da kuka sani larabawa al'umma ce ummiya wato al'umma ce wacce ba ta rubutu ba ta karatu to kalmar ka karanta musu kamar ishara ce ubangiji maɗaukacin sarki ƙiri. zuwa ga ɗaukaka darajar su wanda al'ummar da ba sa karatu zuwa ga al'umma mai karatu wato kamar ana nuna musu amfanin ilimi da karatu ta yadda su ma za su zama masu ilimi da karatu kamar yadda ahlul kitab a gabaninsu suke masu ilimi ne wanda suna da karatu ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina annaba shine al-khabaru al-azim wato wani labari wanda yake mai girma amma ya tasa'alun anin naba'il azim wato labari wanda yake mai girma wanda yake a duk wanda ya tsaya yi tunani a cikinsa ya yi la'akari da shi zai ɗaudar rasi babba a ciki ubangiji ya ce ka karanta musu labarin wani da muka bashi ayoyinmu wane ne wannan da aka bashi ayoyin kalmar allazi tana nuna mutum ɗaya ne watulu alaihim naba allazi allazi din wannan sila din tana nufin mutum ne guda daya da Allah madaukakin sarki ya bashi wato ayoyi kuma sannan kawo sigar da kawo ayar da wannan siga tana nuna cewa su larabawa da ake gaya ma wannan magana a lokacin suna da wata masaniya dangane da wannan mutum shi yasa ma ba a buƙaci sai an fito da sunansa ba kamar wani ne sananne wanda suna da labarinsa malamai sun sassaba wato malaman tafsiri wajen tantance wani mutum ne wannan da Allah yake cewa larabawa a karanta musu labarinsa wasu daga ciki suka ce shine umayya ibnu abi salt umayya Ibn abi salt al ɗaya ne daga cikin larabawa waɗanda tun a lokacin jahiliya suka kyamaci bautar gunki suka suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya bane suka gane cewa dole ne a bauta wa Allah guda ɗaya, ba a bauta wa wasu duwatsu ko wani sassaka ba da haka suka fita suka shiga duniya don su nemo addinin da yake na gaskiya don haka har ya yi kicifis da addinin kiristanci da haka sai ya zama ya rungumi addinin kiristanci a wannan lokacin har ma ya karanta taura da injila to amma yadda ya ga an gurɓata waɗannan addinai guda biyu an gurbata addinin kiristanci an gurbata yahudanci sai ya ga dai kai ba zai yi ta hanyar waɗannan addinai ya tsira ba zai zama ya yi gudun gara ya faɗa gidan zago saboda haka sai ga dai cewa kawai bara ya koma ya shiga tafarkin zuhudu ya guje wa duniya ya yi ƙoƙarin kwatanta addinin annabi ibrahim wanda yake ya karkacewa dukkan addinai waɗanda suke lalatattu masu barna to cikin karatuttukan da ya yi ya halaro cewa ubangiji zai aiko da wani annabi cikin larabawa akwai annabi da allah zai aiko a cikin larabawa cikin furfushin abin da ya yi saura na gaskiya a cikin littattafan alil kitabi ya ga bishara da zuwan wani annabi cikin larabawa wanda zai zama shi ne zai jagoranci ceto al'ummar larabawa daga bata to kawai sai ransa ya biya masa cewa shi ne zai zama haka sai rika jin cewa to ko shi ne sai ya sa rai ya yi wa bautar gumaka tawaye ya haramta shan giya a cikin wake-wakensa don mawaki ne yana rubuta wato yana yawan wake-wake a cikin wake-wakensa ya rika ma ambatan kissoshi irin wanda suka zo a taura da linjila har ma daga cikin abin da yake cewa yana cewa kullu dinin yau qiyamati inda Allah illa ya hanifiyyati zuru dukkan wani addini yau qiyamati a ranar gobe kiyama kaga abin da larama ba su yana da shi ba shi yana faɗa a wakasa wato ranar gobe kiyama su ba sai da akwai wata tashin alkiyama ba kama shi gashi yana ambata ta a cikin wakarsa yana cewa dukkan wani addini na gobe kiyama in in banda addinin annabi ibrahim to ƙarya ne wannan addinin ba gaskiya bane wato zai zama aikin banza ne yana da waƙe wake da yawa wanda a ciki ya faɗi abubuwan da suka shafi tauhidi da abubuwan da suka shafi ranar alkiyama kamar yana yin wannan a bisa zaton cewa in an tashi aiko annabi din nan da ya karanta sifofinsa a cikin attaura ko a cikin linjila a sauran littattafan da suka rage na alil kitabi yana tsammanin zai zama shi ne aka aiko to sai kwatsam ubangiji maɗaukacin sarki ya kare ta sai aka aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. aka bashi annabci aka shi manzanci to wannan sai ya fusata shi ya ji cewa ya za a yi masa haka to wannan shine matsala wato ka rika bautawa Allah wato kana jiran wani tagomashi a nan duniya wato kana sa ran kai abu kaza kake so ka samu in baka samu ba kuma sai ka rika jin haushin addinin ma gaba daya kamar irin waɗanda za a ce da su ku koma ga Allah ubangiji zai gyara rayuwarku zai kaza zai kaza to in ya koma ga Allah yana ibada yana ibada in ya ga abubuwan da yake so ba sa samuwa to sai da ya rika jin haushin kama ya kace yayi kaza kace ya rika sallah kace ya rika karatun Qur'ani kuma gashi duk yana yi abubuwan sa shi bai ga wani canji ba saboda haka in ka zo masa daga gaba sai ga maka fuska ya bata maka fuska ya sha kunu yana da kawai damun shi zaka yi ka kyale shi kawai shi ya san halin da yake ciki to kaga wannan ba daidai bane ka rika bautawa Allah ala harfin فإن أصابته حسنة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه التي خسر الدنيا والآخرة إن الخير يسامشي سينسو شحبا أي كاغني na fara ganin sakamakon abin nan fa da ka gaya mun na faɗan fara gani dan baka gaje mai na kama ba saboda ka yana sai ka ga yana ta haba haba da addinin idan kuma wata fitina ce wata jarraba ce ta auka masa shikenan sai ka gaya ya sa addinin ma ya ture a ƙasa ya sa kafa ya ture addinin ba ala wajhi Allah ce wannan asarar duniya da lahira shi yasa za mu ga waɗanda suka rungumi sufanci da niyyar wai zama waliyai masu karama wanda zai karbi dai, da wasu azkaru da wasu karance-karance na ta yi ba dare ba rana ba ya ci ya ƙoshi yana tunanin wai zai samu wata karama abubuwa su rikicewa mutane shi ya zo ya fitar da su daga cikin matsala cikin ɗan lokaci ko a gaishe yana yin wani abin da babu wanda zai iya yin sa to idan yana yin wannan bautar da wannan niyyar idan bai samu wato shine yake zama kuma mai yi wa addini makarkashiya sai ga kuma yana ta kokarin kirkiro bid'o'i da abubuwan da za su lalata addini yana kokarin mai da mutane shirka shi yasa ba a bauta wa Allah da niyyar cewa Allah ka biya ni yanzu Allah ka kai ka bauta wa Allah dan shi ya cancanci a bauta masa shi kuma ya alkawarin in dai ka bauta masa ba za ka tabe ba saboda haka ka ji cewa wani alkawarin gaskiya ne ubangiji kuma zai ta jarraba ka da jarraba dan ya ga gaskiyar lamarinka zai idan ya gane cewa kai mai gaskiya ne ko kai daman can da biyu kake abin ba dan ba dan Allah kake yi ba to idan ka jure kai hakuri to sai ubangiji maɗaukakin sarki shi kuma ya bude ma kofofinsa to wannan umayyah ibn abi salt a thaqafi lokacin da yayi ta abubuwan da ya rika yi ya guji bautar gunki ya haramta giya ya rika yin zuhudu da waƙe-waƙe na ambatan alkiyama da sauran abubuwa da masu kyau kuma sai gashi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba da yayi tsammanin ko shi ne za a aiko to daga nan kuma sai rika jin haushin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Bahrain a Bahrain kamar da muka ce ba ba ba kasar Bahrain da yan a suke zanga zanga yanzu ba ba wannan ne Bahrain can waje wajejen abin nan Ahsa da su Al-Qatif a da can ana kiran su Bahrain wato gabashin gabashin kasar Saudiya a yanzu ya fita can zuwa Bahrain a can ya zauna wajen shekara shekara takwas sannan kuma sai ya dawo makka ya samu an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama an bashi banzanci yana kiran mutane zuwa ga wa Allah shi kadai kaga abin da ya kamata yi anan nan abin da yake nema gashi ya samu abin da ya fita nema a can wasu garuruwa gashi yanzu a gida sai ya zo ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama haɗin kai ya musulunta yi gwagwarmayar tare to yana zuwa aka gaya masa ai wani annabi Muhammad ya fito yana kira zuwa ga bautar Allah shi kadai yana kaza yana kaza sai rika kai kawo ya rika taraddudi ya musulunta ko kai ya musulunta karshe ba ya fita sai ya tafi sham wato ya gudu can garuruwan sha, bayan yakin badar sai ya kuma dawowa amma dai ya ki yarda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hasada wato hasada ta riga ta ci zuciyarsa ta cinye masa ruhin da yake cikin zuciyarsa ya zo ya samu an yakin badar wato an kakkashe manya-manyan mushrikai irin su abu jihar irin su mayyata ibn khalaf irin su alwalid ibn muzira ya samu labari sai ma ya yi yaban alhinin kashe su wato waƙar alhinin kashe su wato shi ne rita yana nuna bakin ciki da kashe waɗannan manyan mushrikai kaga a abin da ya karanta da aqidarsa da abin da ya duk hasara ta sa yanzu ya ya dawo ya fi ganin ma mushrikan nan sun fi kusa da shi saboda haka sai ya shiga ma ya ba musu da haka ya koma can garin su ɗa'ifa da zama a can ya mutu kafiri har cewa a waƙe-waƙen da ya yi yana faɗar sha'anin wanda ya bi Allah ya yi tauhidi ya yi kaza ya yi gaskiya zai samu sakamakon aljanna wanda ya bin Allah wanda ya yi shirka ubangiji zai azabta shi zai masa uba yana faɗa irin waɗannan maganganu yana faɗar sunayen Allah da sunayen annabawa waɗanda ya karanta a cikin littattafai wanda har ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi ka da umayyah ibn abi salt an yuslima saura iris ya musulunta wato irin maganganun da ya rika yi din nan maganganu ne da kawai da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da shi kina ya zama musulmi to amma hasada ta riga ta cinye masa zuciya saura ka ya kasa furta kalmar la ilaha illallah an ce lokacin da ya zo mutuwa ya rika cewa ana a'lamu anna al-hanifiyyata haqqun walakin ash-shakk yudakhiluni fi muhammad shanasan san addinin nan na musulunci gaskiya ne amma ni ina shakkan muhammadu ka duba wato ya yadda abinda annabi yake faɗa din gaskiya ne amma bai yadda da annabi yana ga kamar shi ya zama masa matsala ba da haka ba da shi zai zama annabi din to daman wanda duk yake ba ikhlasi a zuciyarsa zaka je yana cewa na yadda abinda wani yake faɗa gaskiya ne amma ba na san shi to ni zaka iya cewa baka so na ka zauna lafiya amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam dole in zaka yadda da abinda yake ya faɗa to dole kuma ka so shi dole ka ji kana san shi dole ka yi imani da cewa manzo Allah ne to galibi idan mutum ya riga ya sa wani abu na hasada a cikin zuciyarsa to sai hasadar nan ta kare masa wato hasken gaskiya sai ya kasa ganin gaskiya kuma yana ganinta amma kuma ya zaɓi zama a cikin duhu to wasu malamai suka ce wannan shine a wanda Allah yake nufi da wannan aya allazi atainahu ayatina fansalaka minha wannan an ruwaito wannan daga Abdullahi Ɗan Amr ibn al-As ya fassara ayar da wannan akwai isnadai masu yawa da ibnu kathir ya ka ibnu jarir tabari ya kawo daga abdullahi ibn amr ibn al-as wajen fassara wannan aya da cewa ana nufin umayya ibnu abi salt haka nan aka ruwaito daga zaid Ibn aslam shi ma ya fassara ayar da cewa ana nufin umayya ibnu abi salt sai zan ma'anar atainahu ayatina wato Allah yana ya kinsa masa wato Allah ya kinsa masa kin bautar gumaka Allah ya kinsa masa kin shirka ya jefa masa san gaskiya a cikin zuciyarsa ya bashi wato wata dama sai ya karanta littattafan annabawa ya sa masa san wato addinin tauhidi a cikin zuciyarsa wato shine ma'anar atainahu ayatina din kenan ji ya ba shi waɗannan damammaki masu yawa kuma masu tsada yayin da ƙofar shirya ta buɗe masa ga ta nan kawai imani zai yi ga annabi sallallahu alaihi ya zo annabi sallallahu alaihi ya zo da da'awa ta gaskiya kawai sai girman kai ya kwashe shi hasada ta tafi da zuciyarsa saboda haka sai ya yi wa musulunci ta waye babu shakka idan ka lura za ka ga cewa wannan tabbas ubangiji ya ba shi ayoyi amma ya zare jikinsa gaba ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi ya fita daga wannan turba da ubangiji ya hore masa don haka bai yi amfani bai amfanu da abin da ya sani na ilimi ba kuma shaidan shine wanda ya yi sai ɗara ya yi nasara akan zuciyarsa don haka fakana min gawin sai ya zamo a cikin batattu tunda har ya mutu akan kafirci bai yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sayyidu tabi'in sa'id ibn musayyib rahimahullahu ta'ala yana ganin wannan aya ta sauka akan wani mutum da ake kira abu amir ibn saifi ar-rahib abu amir ibn saifi ar-rahib shi ma wani mai ibada ne sunansa an-nu'man al-khazraj mutumin madina ne dan kabilar al-khazraj tun a jahiliya ana masa lakabi da ar-rahib wato mai yawan ibada domin ya shiga addinin kiristanci tun a jahiliya ya rika shiga irin ta malaman kiristoci kuma ya ce shi ma yana kan addini na tauhidi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad mallazi ji ita bihi me ka zo mana da shi lokacin da annabi ya hijira zuwa madina ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka zo mana da shi sai ya ce ji'tu bil hanifiya Dini ibrahim na zo da addinin tauhidi addinin annabi ibrahim sai ya ce da shi fa inni alaiha ni ma akan wannan nake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi lasta alaiha akan addinin annabi ibrahim take ba tunda shi kirista ne annabi ibrahim kuma ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan yace ba akan addinin annabi ibrahim take ba li'annaka atqalta fiha ma laysa minha saboda ka shigo da abin da baya ciki bid'o'in kiristoci duk ka shigo da su ciki don haka kai ba akan addinin annabi ibrahim kake ba to wannan sai ya bashi haushi sai ya ji haushin manzo Allah ya bata rai saboda haka sai ya ma fita ya ce ma ya kafi ya ma tafi makka ya rika ziga mushirkai ƙuraishawa cewa lalle lalle mutumin nan sai sun tashi tsaye sun yi tashi goron zabi sun yi tsaye daka sun ga sun yaƙe shi sun gama da shi da haka shi ma ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita har ma yaƙin hunai da aka yi shekara ta bakwai bayan hijira da shi aka yi abin da shekara ta tara bayan fatsu makka da shi aka yi lokacin da hawazin kabilar da aka yi yaƙi da ita a hunai lokacin da wannan kabila aka ci galabarta aka ci nasara a kanta sai ya gudu shi ma ya tafi sham a can ya mutu to wannan shi ma wasu malamai kamar sa ibn musayyib suna ga shine allazi atainahu ayatina din da Allah ya faɗa shine wanda Allah ya bashi ilimi amma kuma ya take ilimin ya watsi da shi da dama daga cikin masu tafsiri suna cewa wanda ake nufi a nan wani mutum ne daga cikin kabilar kana'anawa a zamanin annabi musa alaihi salam ana ce da shi bal'am ibn ba'ur to bal'am ibn ba'ur suka ce wannan mutum mutum ne salihi wanda yana yana cikin waɗanda ake ansa addu'a su. to lokacin da annabi Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya gaya wa mutanansa su shiga Baitul Maqdis a bayan an samu wannan zama na na ti wato ba a samu an an shiga ba saboda taurin kan da banu Isra'ila suka nuna daga baya kuma aka yi musu alkawarin za su shiga cikin ƙasar to shi wannan mutum mutanensa shi wannan salihin a yadda kisa take cewa mutanensa sun zo sun roƙe shi don Allah ya taimaka musu tun da shi ana karɓar addu'arsa ya zo idan banu Isra'ila sun zo ya yi musu mummunan addu'a Allah ya halaka su don kasu cinye mana ƙasanmu saboda haka sai ya musu alkawarin zai yi don haka ya fita ya shiga cikin jama'ar ta waɗanda ba ba musulmi ba ya rika yin addu'a ga banu isra'il wanda a dalilin wannan ne ubangiji maɗaukin sarki ya la'ance shi ya ce allah ya ba shi ilimi ya ba shi abin nan amma kuma ya shiga cikin batattu ya zama cikin halakaku domin ya take iliminsa bai aiki da shi ba kissa ce da ake kawo ta da siga daban-daban da siga iri-iri to ibnu ashur a cikin littafinsa tahrir wa tanwir yana ga cewa wannan kissar bata inganta ba wato waɗannan abubuwa waɗancan maganganu guda biyu ko dai a umayyah ibn salt saqafi umayyah ibn abi salt saqafi ko kuma abi amir ibn saifi ar-rahib ko dai wannan ko dai wancan shi ya kamata ya zama shine ake nufi a ayar ba bal'am ibn ba'ud ba ce bal'am ibn ba'ur wato salihi ne kuma a ɗabi'arsa da halayyarsa ba su canza ba yadda yake cewa ba bai lalace ba bai halaka ba shi yasa kisar ma da aka rika kawo ta an yi ta cakuɗe cakuɗe an ta kawo ta da siga iri iri iri iri wanda yake nuna cewa kisar ba gaskiya ba ce don haka shi bai gamsu da wannan ba to ala ayyati hal ubangiji madaukakin sarki dai anan yana ba da labarin wani mutum da Allah ya bashi ilimi ya sanar da shi gaskiya amma ya sa kafa ya tuke take gaskiya fa kana min al-gawin ya zama cikin batattu Allah ce fansalaka minha ya zare jikinsa daga ayoyin da Allah ya bashi anan kalmar zarewa tana nufin kamar wato ya koshi da ilimi ciki da waje ta kowane bangare gabansa da bayansa da hagunsa da damansa duk ilimi ne wato duk inda ya juya zai ja maka nasi kuma zai fassara wanda yana nuna cewa ya cika da ilimi kuma ilimin na ya kewaye shi ta ko'ina shi ya sa aka yi ta'abiri da fansalaka yadda kasa ana feɗe. wato ana feɗe a fatar akuya da kasan fatar ta kewaye ta gaba ɗaya ta rufe mata ko'ina amma cikin ɗan lokaci sai ma wuce zo sa ƙasa, nan da nan ka ga ya cire fatar daga jiki ya fito da ita tsirara ko kuma yadda miciji ke saba ga kaga ya fita daga tsohuwar fatarsa wata sabuwar fata kuma ta zama ita ce ta bayyana to haka shi wannan mutum Allah ya ba shi ilimi ta ko'ina, ya ba shi fannoni na ilimi daban-daban amma saboda ya zaɓi bin son zuciya ya zaɓi ya bi san abin da ransa yake so fansalaka ha sai ya zame jikinsa daga wannan ayoyin ya fita daga cikin wannan zubi da ubangiji ya yi masa na ayoyi fa'at ba a hushe sai shaidan ya bi shi ya cin masa wato anan idan ka dubi abirin fa'at ba a hushe za ga kenan da can yana da cikin wata kariya wato kariya ta ilimi ta ayoyi da ubangiji ya bashi gabansa da bayansa da hagunsa ta ko'ina ilimi da dalilai da hujjoji sun kare shi shidan ba zai iya cin masa ba in ta nan ya bullo ga wata hujja in ta can ya bullo ga wata hujja da za ta yi radin shidan to amma yana fita daga cikin wannan ayoyin kaga ya dawo tsirararsa babu wani abin da zai ba shi wannan kariyar da haka shi kuma shedan dama ya masa dako ya masa dako yana jiran ya samu wata dama yana ganin shi ya fita daga cikin waɗannan ayoyin wanda daman su suke ba shi kariya kawai sai ya sai bi shi nan da nan kuma sai ya cin masa shi yasa aka ce fa atba'ahu shaytan wanda ya nuna kenan shaytan da bayan sa yake amma da ya za da lokacin da ya fita daga cikin ah, ayoyin ubangiji sai shaidan ya ga dama a kansa wato akwai zunubi da mutum yake yi saboda sha'awa ta zuciya wato abinda zuciyarsa take so bala'i akwai kuma abinda shaidan zai yi masa wasu wasinsa galibi lokacin da mutum yake rike da gaskiya kuma yake sa Allah a cikin lamarinsa to shi ɗaya yana tsoronsa yana tsoronsa ba zai iya kai masa farmaki ba lokaci guda zuciyar mutum za ta riƙariya masa abubuwa na saɓan Allah in ta riya masa wani abu na saɓan Allah in ya yaƙe ta ya bari to za ta sake riya masa wannan abin ne tunda shi take so wato yana son ya tara kuɗi misali yana so ya tara kuɗi za ta riya masa ya bi wata hanya ta haram in ya bi wata hanya ta haram zai samu kuɗi idan ya yaƙi zuciyar to aka kwana biyu dai wata hanya dai za ta buɗa masa kuma ta ta dai wannan saboda wannan shi ne abin da take so saɓanin wasu wasu shaiɗan shi shaiɗan idan ya riya maka wata ma'asiya wani saɓan Allah in ya ga kafi karfinsa a nan to wani zai sake ba zai riya maka wannan da ya ga kafi karfinsa a wun ba shi bukatar sa kawai ka saba Allah sabanin san zuciya shi san zuciya wani abu kake so da haka shi za ta yi ta maimaita riya maka da usulubi da hanyoyi daban-daban amma shi shaidan bukatar sa ka saba Allah ta koma ya ne kawai da haka in ya riya maka misali ya riya maka ka ci haram sai kai tawaye ka nuna masa ba za ka ci ba to kenan sai kuma ya riya maka sha'anin mata misali idan nan ma kai tawaye sai kuma ya riya maka haka zai yi ta yi shi dai abin da yake bukata kawai ya ka jefa cikin tsoron Allah ko ma wani iri ne ka yi ko in ka yi wannan bai yi wannan in ka yi wannan bai yi wannan akwai hadisin sabira ibnu abi eh, sabira ibnu fakih a cikin sunanin nasa'i النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتشوى إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه قعد له في طريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر فتدأس أرضك وسماءك إنما مثل المهاجر إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في التول فعصاه فهاجر ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر عفوا ثم قعد له في طريق الجهاد فقال أتجاهد إنما الجهاد جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فقاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل مثل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa shaytan yana zaunawa akan hanyoyin alkhairi na dan adam wato yana zauna akan wannan hanya ya sake koma waccan hanya ya sake koma waccan hanya ka'ada ibn adam bi atruqihi a hanyoyin dan adam yake zama hanyoyinsa na alkhairi qa'ada fi tariqil islam farko sai ya zaune akan hanyar shiga musulunci da yazo zai shiga musulunci yace atuslim wa tadharu dinaka wa din abaika wa abai abaik yanzu musulunta zaka yi kamar addininka da addinin iyayenka da kakanninka wato sai ya rika nuna masa kasan dan adam duk dan adam yana yana yana alfahari da manyansa yana alfahari da iyayensa Don abin da za a ga zai gace kamar wato zai rika ganin kamar akwai riskar da nakasa da aibi ga iyayensa sai ya je na kyamarsa don haka sai ya fito masa da batun iyaye kamar yadda idan ka kira wani zuwa ga sunna sai a ce yanzu kai za ka bi su wato ka rena iyayenka kenan ka rena malamanka ka rena kaza sai a rika nuna masa wani abu da yake ganin girmansa a nuna masa idan ya bi sunna to kenan iyayensa za batattu ne kenan wanda suka mutu akan fata suka mutu shi ya sa shi dan sai biyo ta nan a tuslim wa tazaru dinaka wa daina a ba'ika, wa a bai a ba'ik. annabi yace fa asahu fa aslam ya saba masa ya mangare shi ya musulunta ثم قعد له في طريق الهجره tunda in an yi musulunta kuma za a yi hijira zuwa garin musulunci nan ma sai ya zo ya zaure masa hanya ya gan shi a tuhajir yanzu hijira za ka yi wa taba'u ardaka wa sama'i ka bar ƙasarka da samanka wato inda ka taso inda aka yanke maka cibiya garin iyayenka da kakanni yanzu kawai saboda zafin addini kawai yanzu a ce ka zo ka fita ga abokanka da wanda kuka taso ga harkokinka da anan kake yin su cinikinka da gonarka duk a nan garin suke kawai yanzu saboda kawai zafin kan addini kawai sai ka sai ka sai ka bi su madina a yi hijira wa tadau ardaka wa sama'ak ka bar kasarka da samanka ce innama al-muhajir innama masalu al-muhajir kal faras fi at-tawal ta misalin wanda ya hijira kamar doki ne a talala wato doki da aka sa a talala zai rika ganin kamar a sake ki amma ba a sake ki ba to haka nan in ka yi hijira ka je garin da kake bako kana ga kamar a sasake amma ba a cika sake ba duk inda ka je za a kance maka bako ne sannan kuma da harkokinka ba za ka iya yin su ba kamar yadda za ka yi a cikin yan uwanka da danginka a garinku saboda ka kana ga kamar ka sami yanci amma ba ka sami yanci ba shi da abin da yake nufi kalfarasi fitiwal fa asahu fahajar nan ma ya saba mata ya watsar da sha'aninsa ya je hijirarsa aka zo ana to a fita jihadi nan ma sai zo zauna akan hanyar jihadi ce yanzu jihadi za ka? jihadu jihadi, fi nafsi wal mal wahala ce ga kanka da dukiyarka za a ita cewa kawo kawo kuma kai ma a ce ka fito wala Allah ka rasa kafarka ko hannunka ko idanka ko ma ka rasa ranka gaba daya ka je ka shiga ka yi yakin a kashe ka karshe a aure matarka sannan kuma a raba dukiyarka idan ta nuna masa cewa ga ga matsalolin fa da zaka yi shiga nan ma fa asahu fajahat ya saba mata ya watsar da nasiha ta yi jihadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wanda duk yayi haka kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya zama haƙƙi ne ga ubangiji ya shigar da shi aljanna in gharika fil fil wa in gharika kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ko da ruwa ya shiga ya mutu ko da ruwa ya mutu to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna ko da dabbar ta ce ta harbe shi ya faɗi ya mutu haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna anan za ku ga shedan hanyoyin alkhairi yake zama da shedan ba zai je gidan giya ba ko sinima shedan ya san ya riga gama da su haka ba zai je can ba hanyar da za a zo masallaci zai zauna amma wancan da zai je shan giya dan iska shi ya gaya sai wancan nawa ne sai dai sai dai mun aiki amma <laughs> wancan na gaba da shi saboda ka yafi bin inda masu alkhairi suke hanyoyin alkhairi a nan yake tsiyarsa to shi shedan kamar yadda ko gani a wannan hadisin sha'aninsa ya saba da sha'awatun nafs naza'atun nas shahawatun nas abin ne da ranka yake so saboda haka in ka ci galabar ranka akan wannan to ka ci galabar sa akan sai dai ya sake dawo maka da shi ta wata hanya sabanin shi iblis shi iblis abin da yake so ya batar da kai kowane irin ma saban Allah kawai kai shi dai kawai ka saba Allah in kai ya gama da mutum Allah sauki to shi da Allah ce fa atba'ahu shaytan zaka shaytan sai ya bi shi yana bi shi sai ya bi shi zai jin masa ya cin masa ya kama shi har ya zamo daga cikin sojojin shedan ya zama daga cikin sojojin iblis ya zama da ma ya kware akan dabarun saban Allah da kafirci da fasikanci iri-iri wasu ma wanda iblis bai koya masa ba amma yau da gobe ya sa shi kuma ya yi ta samun experience har yana yin wasu abubuwa da kanta, kamar yadda wani yake wa kuntum ra'am min jundi iblis fartaqa bi al-halu hatta sara iblis min jundi walau mata qabli كنت أحسن بعده طرائق كفر ليس يحسنها بعدي yake cewa da soja ne daga cikin rundunar iblis amma na rika samun promotion na rika samun promotion ana ƙara min matsayi har sai da ya kai iblis din yana cikin sojoji na wato ya zama shi shine komanda iblis din gaba ɗaya yace to da iblis zai mutu to ni da na yi abin da shi inda shi ne zai rayu ba zai iya yinsa ba wato a harkar su ta iblisanci da shaidana mutuwar iblis ba asara ce shi gudu shi mutuwar ce asara saboda iblis in ya mutu shi yana da hanyoyi na na fasikanci da kafirci wanda iblis din ma bai san su ba amma in shi ne ya mutu iblis din to ba zai iya yinsu ba saboda wannan bala'i kenan to batan malami idan malami ya ɓace wato ba ƙaramar musiba ba ce ittaku zallatal alam alim fa inna zallatahu zallatul alam ku guji wato zamewar malami malami ba zamewa shi kadai sai ya ruko wuyan wasu a zame tare shi yasa fitinar malami take da take da wato hadari sosai in wani jahili ne ce da ban jahili in wani dan iska ce da ban dan iska ne maga da ban ta waye ma zai amma in yana karanta ayoyi yana tafsiri yana jan hadisi yana kaza yana kaza duk da ya tashi bacewa to sai ya kwashe su sai ya kwashe su tare da su shi yasa ya zama wato kobarsa ba ƙarama ba ce saboda shi ya sani amma ya take sanin kuma sannan ya yi sanadiyar wato halakar wasu mu duba mu ga yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya sifanta wannan malami da Allah ya bashi ilimi amma ya sa kafa taki ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalinsa kamar kare wato kare yana daga cikin dabba wacce take da zalama da kwaɗayi na bala'i na fitar hankali kare yana da shara, yana da tsama shi yasa za ka ga idan yana gabansa akwai nama ko da karnuka dubu za su ci naman nan su koshi su bashi ba zai yadda ba wani ya zo ya tare da shi ba zai yadda ba saboda tsabar kwaɗayi da shara da zalama wani aka jefe shi da dutse sai ya tafi yana shin shi da dutsen ko wani abu ka jeho masa mai dan danshi da abin nan mai maiko sai ka ga ya bi dutsen in ya ga mutum dukun-dukun game da ibn qayyim yake ba in ya ga mutum dukun-dukun cikin datti sai ka ga ya haushi da haushi ya fi shi yana masa haushi ya zata cewa shi ma yana son su yi tarayya ne a abincinsa amma in ya ga wani tsaf cikin kaya masu kyau ya yi shiga ta kamala sai ka ya je yana shishi na kasa gabansa ba iya daga kansa ya kalle shi to wannan ɗabi'a ce ta ta halitta mai tsabar kwaɗayi don haka zai kaskantar da kansa a gaban wanda yake ganin zai bashi sannan zai zama wato mai bala'i tare da duk wanda yake ganin zai yi tarayya da shi a cikin abin da yake samu ya ci wani ce in tahmil alaihi yalhas Auta tatruku yalhas wannan shekara da yake yi ba zai daina ba wato ko ya koshi sai yayi yana jin yunwa ya yi, in ya koshi yayi saboda ka babu abin da za ka bashi ka ganshi ba wannan kwaɗayin tare da shi ko mai ka bashi sai ya yi wannan kwaɗayin. to haka nan malami yake wanda ya sa duniya a gaba za ka babu abin da zai kosar da shi kuma za ka ga dukkan wata ƙazanta da shi ake yi dukkan wani abin da yake zubar da mutunci ne za ga da shi shi kawai tunaninsa me ake bayarwa a nan kuma me ake samu yadda ka san kare zai dirawa mushi ba ruwansa da ɗoyin mushen da warin mushen to haka shi ma zai dirawa waɗannan abubuwa na zubar da mutunci babu ruwansa saboda abin da yake samu abin da yake tsammani zai samu ko yi masa wa'azi ko ka kai masa wa'azi ba zai saurare ka ba in ta-min hamil alaihi yalhas auta turku yalhas yi wa'azin ba ka yi wa'azin ba shi duk ɗaya ne a gurinsa ta to bala'i ne idan ya auka ma wanda yake da ilimi ya fi komai muni ya fi komai muni shi yasa a tarihi za ga cewa irin waɗannan mutanen sun yi ɓanna sun yi ɓanna wato idan ana ba da kisar ibnu abi ahmad wanda shi ya rika ziga sarakunan daular bani abbas da kan ma'amun al-mu'tasim al-wathiq billah ya rika ziga su akan aqidar khalqul qur'an aka rika kama malamai saboda wannan ana daure su ana musu bulala ana wulakanta su har ma aka kashe wasu akan cewa alqur'ani makhluq ne ba maganar Allah bane shi ya rika ziga hulafa na wannan lokacin na banin abbas ba dan shi ba da da dama ba za su yi abin da suka yi ba kamar yadda Ibn sufki yake cewa ba dan shi ba da abin da mu'tasim ya yi rika yi wasu imam ahmad ba zai yi ba saboda ana kallon sa kamar malami ne da haka abin da yake faɗa ana zaton addini ne shi kuma wannan basarake yana zaton addini yake wa aiki saboda haka ya gallaza malamai ya ci zarafinsu ya ci su, saboda wannan malamin fada wanda yake Allah ya ƙi gaskiya ya sa kafa ya take ilimin da Allah ya bashi shi ya sa rayuwarsa ba ta yi kyau ba ƙarshe ya mummunar mutuwa bayan ya wulaƙanta a zamanin almutawakkil billah bayan sunna ta dawo ya shiga wato wani hali mara kyan gani mara kyan ji ya wulakanta wulakanci mai abin nan ya zama na yana yawo kamar mahaukaci a gari ba wanda ya damu da shi sai imamu ahmad kuma Allah ya ɗaukaka su kan najm kamar tauraro a sararin samaniya yayin da suka tsaya suka cije suka dage akan ba za su rusuna wa wani mai mulki ba akan abin da ya shafi gaskiya za su tsaya akan ta to irinsu irinsu suna da yawa a tarihi irinsu irinsu suna da yawa a tarihi taqiyuddin abin nan tajuddin suki, ibnu suki a cikin tabaqatu al kubra yana fada yake cewa wata rana babansa taqiyuddin subki ya shiga fadar wani mai sarauta sai ga mai sarautar nan ya sa alhariri ya sa zinare a jikinsa wanda kuma kamar da kuka sani musulunci ya haramta wa namiji ya amfani da waɗannan a matsayin sutura a matsayin kayan ado da ya shiga ya gan shi sai ya masa wa'azi ya nuna masa cewa akwai sutura iri kaza akwai yadi iri kaza ya rika gaya masa yadin duka masu tsada in so yake yayi shiga ta birgewa ba sai ya sa alhariri da da dinari ba ya rika gaya masa kayayyaki na sutura na masu tsada da ake amfani da su a lokacin sarakin da ya ji wa'azi ya ce in Allah ya yarda daga yau a dalilin wa'azin nan naka ba zan ƙara sa kayan nan yana fita a shi akwai rugun malam. sai ya ce da shi wannan maganar da ya ga maka ai ba haka take ba abu hanifa ya halatta kadarin bi kadare arba'ati asabe wane ne ya halatta shi kuma zahabi shi abin na zahab shi ma an dan samu sabani kawai sai ya dawo da shi ya sa shi ya canza wannan ra'ayi ya da da shi ruwa ko in ce ya da da shi wuta ya ce da shi kuma kawai don ya wulaƙanta kai maka wannan wa'azin cikin mutane ai akwai abin da ya kamata ya maka wa'azi a kansa ba zai maka wa'azi akan haraji da ake karba ba ba zai maka wa'azi akan kaza ba wato abubuwan da ya san cewa ibnu abin nan taqiyuddin subki ko yayi wa'azi akan su ba za su ba zai wannan nasara ba wai dan me bai wa'azi akan wancan ba sai akan wannan shigar taka yayi haka ne dan ya wulakanta ka tun daga ran nan ya sa gaba a tsakanin su shi kuma ya samu fada Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan na Masar yana ba da labarin wani malami yana kirtuwa daga babansa babansa muhammad shakir babansa malami ne daga cikin manyan malaman masar kuma alkali ne to akwai wani mai hudu ba wani limamin masallacin juma'a ne allah ya ba shi fasaha ta iya hudu ba ana son sauraron hudu basa to akwai malik faru malik fuad malik fuad sarki ne a zamanin sai sha'awar ya zo ya yi sallah a masallacinsa saboda daɗin hudubarsa an ce ba ma shi ne zai hudu ba amma aka kashe hudu ba saboda wannan saraki da zai zo ya sallah a masallacin to a lokacin an tura kawo husai wani fitinin na makaho da aka yi a masar an tura shi faransa ya je ya karo ilimi ya amma fawai arabiya ya tafi ya karo a wurin turan faransa koya masa arabiya to lokacin da wannan basara ke ya shigo sai wannan mai huduba a cikin hudubarsa sai yake cewa ma a basa wa mata walla an ja hula al'ama wato shi wannan basara ke bai bata fuska ba bai juya baya ba lokacin da ɗawa sai makaho ya zo gunsa zai taimaka masa kaga anan me yake yi yana cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ne abasa wa tawalla an wal ama amma ga wani ma abasa ma tawalla ana gama sallah sai baban Ahmad Shakir ya tashi cikin taro yace jama'a musulmi ku tashi ku sake sallar su domin limamin ku ya yarda yace ku tashi ku sake sallar ku limamin ku ya yarda limamin nan da ya ga haka ya rika ya shiga cikin manya akan yadda za a hukunta baban Ahmad Shakir Muhammad Shakir dan me zai ci mutuncinsa dan me zai jefe shi da radda Baba Ahmad Shakir yace shi ya yarda a kirawo ma waɗanda ba musulmi ba kiristoci wanda suka karanta larabci a kawo maganar da ya faɗa a tambaye su shin wannan maganar da ya faɗa babu cin mutunci ga manzo Allah a cikin ta in sun ce babu na yadda da dai magana aka ga za ta yi tsawo sai aka dai kashe magana daga nan Ahmad Shakir yake cewa wallahi ni da idona na ga mutumin nan kafin ya mutu ya dawo yana gadin takalman mutane a masallaci Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi an kore shi ya dawo sai in mutane sun aji takalma a masallaci ya rika gadi in an fito a dan bashi wani ka duba me ya jawo masa wannan tazalluf neman shiga a gurin masu mulki naka har ta kai yayi magana da za ta zama masa ridda kuma ƙarshe Allah ya nuna masa aqabahu wallahu bi naqidi qasdihi Allah ya hukunta shi da akasin abin da yake nufi Allah ya kaskanta shi a rayuwarsa ya da ya lalace to irin wani a kowane zamani ana samun su wanda za su iya sayar da lahirarsu saboda duniyarsu su sayar da gaskiya saboda abin da za su samu na duniya su fifita al-makhluq alal khaliq wanda kuma babban hadari ne shi yasa ubangiji ya sifanta wannan mutum da cewa kamar kare yake in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun dauka lamarinsa da waɗannan ayoyin wato ya samu daukaka ya samu daraja ya samu kamala ta mutuntaka a nan duniya wannan damun ga dama damun masa haka walakinahu akhlada ila al-ard sai da ya dakire ya mayar da kanshi kasa kaga ubangiji ya ce walau shi ila larafa'nahu batun daukakawar sai ubangiji ya jingina wa kansa amma batun dagewa da dakilewa kasa sai ya jingina masa ولو شئنا لرفعناه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد سيدي شي يا داكي يا داكري ya zaɓi ya yi ƙasa kenan ga matsayi da ubangiji ya ɗora shi to amma tun da ubangiji ya ba wa ɗan adam ikhtiyar babu tilastawa a cikin sha'aninsa sai ya ba shi dama in ma shakiran wa in ma kafura sai ya zaɓi kafura ɗin walakin da akhlada ila al-ardi wattaba hawa ya bi son zuciyarsa abinda zuciyarsa take so haka wannan abin da ya bi na san zuciyarsa shi ya jawo ya jawo ya fita daga ayoyin Allah wannan kuma ya bawa Iblis Iblis dama ya diran masa har yayi nasara akan sa Allah ka kiyashe mu lokaci yayi zamu dakata anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, wannan <clears throat> wata ce ta rubutu tana cewa ita dai yanzu shekarunta kimanin 27 kenan amma mahaifinta ya ƙi yadda ya mata aure ta ce ita kuma wallahi auren nan shi take so shi kuma dalilin da ya sa ya ƙi mata aure wai ya ce sai ta gama jami'a ita kuma ta ce ta yi fce ta ga irin saɓon allah da yake wakana tsakanin 'yan mata da samari don haka shin ya halatta a nan ta wa mahaifinta biyayya sannan kuma ta yi roƙo da cewa a yi wa masu irin wannan hali na mahaifinta nasiha don watakila ko sa gyara to mu shakka mun shayin magana akan irin wannan kuma na san malamai sun sha faɗakarwa akan wannan wato akan sha'anin karatun boko kada ka zaɓa wa 'yarka halaka ka haramta mata abin da Allah ya halatta mata ka jefa ta cikin halaka duk abinda ka jefa ta cikinsa na saɓan Allah ka tabbata kana da kamashu Allah ba zai kyale ka ba domin ubangiji maɗaukin sarki nauyin kula da addinin su ya dora masa ya dora maka ne yace ku kun wa ahlikum nara saboda haka ka ce yarka ko ta wani hali ko da ko tana ta balaga tana son aure ka ce ba za ta yi aure ba kai sai ta gama jami'a ko wani tsiya za ta yi maka in ta gama jami'ar me za ta me za ta yi maka aiki za ta rike tana ka maka kudin ko me wannan ba daidai bane matukar dai kaga cewa tana buƙatar auren nan to yadda duniya ta lalace abubuwa suka lalace makarantun ana ga yadda ake ta wato fama wajen yadda za a ga an tsaftace an an gyara waɗannan makarantu sun zama masu tarbiyya kai ka ce yariya ka tana son yar tana son aure kuma ta isa munzulin mace ba za ka yi mata aure ba saboda kana son sai ta gama jami'a wannan ba karamin laifi ba ne, kuma jarima ce kuma ita in har akwai waɗanda za su jibinci mata aure din tunda mace ba za ta aurar da kanta ba dole sai a ƙarƙashin wani waliyinta in akwai wanda su jibinci mata aure din ta je ta kai kukanta wajen su in shi har ya taurari ya ce ba zai yi ba ta je ta kai kukan su wajen su kuma su taimaka su ji tsoron Allah su shige mata gaba a yi wannan auren matukar dai ta samu mutum mai tsoron Allah wanda zai rike ta da amana in so in ya rike ta in ya ce ya yarda ta ci gaba ta ƙara ta karatun kenan amma dai batun a rike ta a ce sai ta gama jami'a sannan a batta aure wannan ya saba shari'a musulunci ko kusa kuma ya an shiga haƙƙinta ita an shiga haƙƙinta kuma maganar a yi ɗa'a a nan ba ta so ba a ce sai ta yi masa ɗa'a ko da ko za ta faɗa cikin saɓan Allah to wannan bai taso ba don haka dan Allah iyaye su ji tsoron Allah su kula da nauyin da ubangiji ya dora musu na tarbiyyar 'ya'yansu kuma su sani cewa ranar gobe kiyama sai Allah ya tsaye da su gaba gare shi ya musu tambaya akan a tarbiyyar nan da ubangiji ya ɗora a hannunsu ban ji mai kace ba ba na eh eh wannan shawara ce daman idan idan aka aka rasa samun na kusa to sai a je gurin manya kuma suna tabbata ba za su bar abin ya lalace ba wannan shi kuma ya rubuto takarda yana cewa kuna ta maganganu akan aƙidar shi'a har kuna haramta abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a cikin littafinsa mai girma yace misali a Allah ya dubi yadda ya tsara rayuwar rayuwa yayi wa mutane sauƙi ya kawo musu auren wucin gadi wato mutu'a bayan an yi siga kuma an biya sadaki da shaidu amma sai ku dinga wato yin mummunan fassara da tawili ga kuma hujja a cikin alkur'ani fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaykum fima taradaina fima taradaitum bihi min ba'd alfarida yace in bancin eh, eh, yace in in ba cin in baicin bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama wasu wasu sun hana da yanzu ba a yawaita zinace-zinace ba a ƙarshe ina so malam ya gaya mun abin da aka tanadar wa mace da mijinta ya mutu da wacce aka saki tsawon lokaci ba miji kuma ba sa iya azumi saboda rashin lafiya amma za su iya auren mutu'a <laughs> shi mai wannan takarda mai wannan takarda Allah ya ganar da mu da shi gaba daya yana jin haushi mun haramta auren mutu'a shi abinda takardar takarda ta nuna kenan don ban ji ya kawo wani abu da muka haramta ba sai auren magana auren mutu'a shi ta dame shi auren mutu'a ba mu muka haramta shi ba ba wanda isa ya haramta wani abu in ba Allah da manzansa ba su suke halattawa su suke haramtawa kuma wannan auren mutu'a din ko ya ko ya so haramun ne tunda manzo Allah ya haramta shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi masu yawa a Bukhari da Muslim wani hadisin ba sayyidina Ali ne ya rawaito shi da kansa yace manzo Allah ya haramta auren mutu'a ya haramta cin naman jakin gida saboda ka annabi shi yayi wannan sai na aliyar rawaito wannan hadisi yana cikin sayo muslim da haka ba ba wani ne ya haramta ba mu muna bin abin da Allah da manzansa ne suka halatta ko suka haramta san zuciyar wani ba za ta saka halatta abin da aka riga aka haramta ba ku yi ku tuhumi ko sayyidina Umar ko sai duk ƙarya ne cewa wai sayyidina Umar shi ya haramta hadisan da suke cikin bukari da Muslim duk sayyidina Umar ne yake ya haramta manzo Allah shi ya halar shi ya haramta sai na Ali ya rawaito wannan isnadin ma isnadi ne na alil baiti don ɗansa muhammad bin hanifiya shi ne ya ruwaito daga wajensa sannan ka ɗauko aya kawai don saboda an faɗi kalmar famastam ta ta'atum sai ka ce auren mutuwa ake nufi kamar wani ya zo ce faman tamatta bin umarati wanda ya mutuwa a umara saboda kawai an ce faman tamatta ko famatti ohunna ku yi mutuwa da su kaga wannan wato zafin kai ne da rashin sanin ma mai alkur'ani ita wannan ayar da ya datsu daman ya yi dashi dashi dashi kafinta ƙarshe can ya yi dashi dashi kaga ya ɓangaro wani aya ne ita ayar kuma Allah ya kawo ta a siyaƙin waɗanda aka haramta mana muaura maganar aure ake ba maganar mutu'a ba maganar aurewa aka halatta maka wa aka haramta maka hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum wa raba'i wa ummahatukum allati arda'nakum wa raba'ibukum wa akhawatukum min ar-raba'a har inda Allah yake cewa wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu wal muhsanatu min al mu'minati illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin sai ce fa mastamta'tum bihi min minhunna fa atuhunna Allah ya koro waɗanda ya haramta ma'ana a shi fassararsa Allah ya koro wanda ya haramta auren mutu'a da su to wanda ba auren mutu'a ba fa Allah yana magana an haramta muku auren waɗannan sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da matan da suke katangaggu wato matan wasu illa ma malakat aymanukum sai waɗanda suke bayinku ne sai Allah ce an tabtago bi amwalikum ku nemi auren su da dukiyoyinku muhsini da gaira musafin su zama katangaggu ne ba ba ba ba masu ba masu zina ba ba fitsararru ba sai ce fa mastamta'tum bihi min hunna duk waɗanda kuka aure su kuka ji daɗi da su to sun cancanci sadakinsu da zarar mace ta tare to ta cancanci duka sadakinta fa'atu hunna ujura hunna farida ku ba su wannan abin da kuka yi da su na sadaki wanda ubangiji ya yanka ya ba su wannan shine abin da ubangiji yake faɗa a ayar ina auren mutu ai shigo anan ina auren wucin gadi ina aka ce ka aure ta da niyyar ka sake ta a cikin ayar akwai inda aka ce ka aure ta awa uku ko awa hudu dan ka ji daɗi da ita ka sake ta a ayar duk ba a yi magana ba To wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al fariida sannan bayan abinda kuka ku aka yanka musu na sadaki kuka basu in kun ga za ku kara musu wani abu da kai yi eh, kuma za ku kara musu wannan wani abu ne daban amma dai bayan ta tare ta cancanci sadakinta cikakke shi da abin da ayat take nufi amma kaji inda ya dauke ta ya jefa ta cikin wani karikicen banza da wuji auren mutu'a haka ba da alaka da auren mutu'a auren mutu'a haramun kuma in ka ce wannan ayat tana nufin auren mutu'a ya kamata sahabbai su tai ya kamata sahabbai su tai kuma ka gaya mun cikin waɗanda ake nunawa a cikin alul baiti duka duk lissafin ahlul baiti waɗanda ake da sunayensu da tarihinsu ka gaya mun su aka haifa ta hanyar auren mutu a ko shi auren mutu annan ba a ci inda har auren mutu annan halal ne ya kamata ahlul baitin da kuke tunkaho da su su rika yi kuma a samu wasu yara a ce wannan ta hanyar mutu aka haife shi ba za su gaya maka wani ahlul baiti kwaya ɗaya ba cikin ƴaƴan ali ko jikokinsa ko jikokin jikokinsa da za su nuna maka cewa ga wannan ta hanyar auren mutu aka haife shi ko kuma shi auren mutu'a ba a ciki in an yi shi sau nawa za a rubuto mana takarda ta auren mutu'a ta samu ciki ya za a yi saboda haka kaga ya nuna kenan wannan ba aure ne na shari'a ba kuma su ma kansu sun yadda matar da aka aura ta auren mutu'a ba mata ba ce. ba mata ba ce. don ba za ta ci gado ba ba za ta yi maka takaba ba ba za ta yi maka idda ba wanda kuma an san cewa duk wata mata da aka halatta aka aka halatta auren da ke tsakaninsa da mijinta akwai waɗannan haƙoƙi ya aka ita aka sare mata in har mata aure ce kaga ba mata aure bace to in ba mata aure bace me ce ita karuwa ce saboda haka ka daina cewa ka daina jin haushi kuma mutum in ya ce sai yayi ya ba da 'ya'yansa aidas aisha hinan aishe hinan sai su fito da 'ya'yansu shehinan sai su fito da 'ya'yansu a yi da su don me za su rika yi da 'ya'yan wasu amma suna su a killace inda alheri ne yadda kasan za ka ba da 'yarka aure to sai ka ba da tunda ce wannan Allah ne ya halatta to kaga shi ya zama halal ya yi da 'ya'yan wasu amma shi haramu ne a yi da nashi saboda ka wannan yana daga cikin kazanta na addinin shi'a muna fatan wata gaba ta zo da za mu yi bayani cikakke a kan wannan don wannan kawai dai don dai a ba shi ansa ce ta gaggawa amma akwai bayani cikakke da ya kamata a yi kuma maganar cewa wacce wacce mijinta ya mutu ko aka sake ta mu dai a zamanin mazala mun sa akwai da mazan suka mutu akwai wanda aka sake su amma ni ban taba jin an ce ga wannan sahabiyar ba da aka sake ta auren mutu a tarkai ni ban sani ba sai ka kan sunanta ana mutuwa ana amma annabi yace fa alaikum bisawm sai yace ai ba su da lafiya to ba su da lafiya ko auren mutu za su kaga shakiyanci ne ba ta da lafiya da za ta iya azumi amma za ta iya auren mutu'a don haka ku ji tsoron Allah Dama waɗannan abubuwa guda biyu da su shi'a suke farautar wato samari da marasa tsoron Allah batun auren mutu'a da ko batun batun kumusi duk da cewa kumusi shi za a karba a gunsa amma ba za a bashi ba amma batun auren mutu'a din da shi ake yaudarar samari ana lalata su akwai wanda ya tambayi wasu littattafai cewa a gaya masa na sunna ne akwai wai tarajim tarajim ahlul baiti baitin nubuwa na Muhammad Muhammad Ismail to daga jin dai wannan sabon littafi ne na ɗan zamani ban gan shi ba saboda haka ban san na sunna ne na ba sunna ba ne sai mutum ya gan shi amma galibi tarajun abu ne wanda za a ba da labari in ka ga daga salon irin yadda ake da labarin za ka gane na sunna ne ko ba da sunna ba ne akwai hajjatul wada na ibnu kasir ibnu kasir malamin sunna ne kamar da ka sani shine mai tafsirin ibnu kasir da aka littafin sa hajjatul wada ba littafi ne ya wasu wallafa ba daga cikin bidaya nihaya inda yayi magana sirar annabi to yayi maganar hajjin sa ta ban kwana daga ciki aka ciro wannan littafin sai wani littafi da na kasa karanta abin da ya rubuta amma dai ya ce na abu al gazali gazali shi ma ɗaya ne daga cikin malamai na wannan al'umma yana da daidai yana da kuskure saboda haka a cikin littafinsa za a iya samun abubuwan da suke daidai ne za a kuma iya samun abin da yake kuskure ne shi matsalarsa a wajen batun hadisai bai da ido kamar yadda ya faɗa ya ce bai da ido akan harka hadisai don haka zai iya kawo hadisai da yawa da wasu inganta ba to sai a yi taka tsantsan da wannan ina ga da wannan za mu dakata akwai tambaya sai a yi haƙuri ila sati na gaba insha Allah za mu ansa da ƙarshe muna miƙa ta'aziyar mu ga dukkan 'yan uwa musulmi na nan gida najeriya da na waje a bisa rasuwar dan uwa malami mai wa'azi mai karantarwa a malam imam abubakar ikara da allah ya masa rasuwa wancan satin da fatan allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ya ji kansa ya gafarta masa masa addu'a allah ya yalwata kabarinsa ya haskaka kabarinsa kuma allah ya alkinta zurriyarsa ya arzuci abin da ya bari ya albarkace su kuma abin da ya yi na da'awa da karantarwa da ilmantarwa Allah maɗaukakin sarki ya sa masa su ala a sikelin ladan sara na gobe kiyama kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa da laifuffukansa mu kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukanmu muna musulmi ya tashe musulmi wasallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in